أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمنا رب العالمين يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna masu ƙara jida da godiyarmu ga Allah baraka wa ta'ala da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau wato ranar Lahadi ranar 23 ga watan Ramadan na hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta 1446 kuma ranar take 23 kenan ga watan uku na miladiyar Annabi Isa dan Maryam shekara ta 2025 in Allah ta baraka wa ta'ala ya yarda za mu ci gaba da gabatar da darasi kamar kullum za mu tashi aya ta nawa ne malam ta bakwai ko aya ta bakwai a cikin suratul hadid Allah ya mana jagora malam bismillah a'udhu billahi الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير نعم aminu ya ce: Aminu ya بالله ورسوله Ya imani. to ku ƙara imani da Allah da manzan Allah ma'ana ku dawwama akan imaninku da Allah da imaninku da manzan Allah kada ku bari wani abu ya raurawar muku da imaninku wanda kuka yi da Allah ko da manzan Allah abin da ke ƙara tabbatar muku da imaninku shine wa anfiqu ku ciyar daga cikin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ku ku taimaki waɗanda ba su da shi ku ciyar da waanda suka rasa mimma ja'alakum mustaqalifina fihi daga cikin abin da ya sanya ku matsayin wakilai abin da ba naku bane ta an ba ku ne matsayin wakilci wanda ya ba ku wakilcin nan sai ya ce to ku taimaka ma bayin shi da wannan abin nashi wanda ya ba ku wakilci fallaze na amano minku to lallai kam duk waɗanda suka yi imani daga cikinku wa anfaqu suka ciyar daga cikin abin da aka ba su wakilcin lahum ajrun kabir to akwai lada mai girma a gare su gobe kiyama Allah ka ba mu wannan lada tun daga nan ƴan uwa mun fahimci cewa ashe duk abin da kake da shi a hannunka na wata ni'ima asalan ba naka ba ne. dama akwai kuma me shi wakilci ne aka baka kuma wanda ya baka wakilcin nan ya faɗe maka yanda za ka yi da abin da ya baka wakilcin nan in ka yi hakan kuma ya maka alkawarin zai biya ka lada daga wajen shi sakamakon ka bi umarnin shi akan abin nan da ya baka wakilci ashe in ka saba ma wakilcin da ya baka ga ga maimakon ka ce kuma ya biya ka lada to yanzu shi yake bin ka bashi kai ka saba mishi akan abin da ba naka ba mun fahimci wannan hadisul qudsi yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa al malu mali wal jannatu jannati wa antum ibadi fa ya ibadi fashtaraw al jannati bi mali dukiya dai tawace baka zo da ko kwabo ba duk abin da ka samu na dukiyar nan a nan duniyar ka same shi da kafin ka zo hannun wani yake zuwan ka kan da ka zo maka na ɗan ƙaramin yaro hannun wani yake har sai da ka balaga ka girma kai yau aka anso aka baka to kai ma ta yanda ya shigo haka zai fita dan haka abin nan na wani. nan ka same shi a doron ƙasa ita kuma aljanna ita ma tawa ce Allah shi ya gina abin shi shi ya tattali duk jin daɗin da ke cikin ta tashi ce to ko kuma bayan Allah ne Allah ne ya samar da mu shi ya halicce mu shi ya kamu duniyar shi ya ba mu aro na wannan dukiyar to sai ya umurce mu ya ce to ya ku bayina ku sayi aljanna ta da dukiya ta to me naka take duk ba naka ashe in ka tsaya gina gini yabba ka saya ba har mai abin ya kwace abin shi ya ba wani to kai makanka an gani ko ya eh, kai ka ja makanka da haka mu lura da nan Allah ya ce aminu billahi wa rasulihi ku ƙara jaddada imani da Allah da manzan Allah yana daga cikin imani da Allah bin dokokin Allah in abin da Allah ya ce kai kai wannan shine abin da ke bayyana karara kai imani da Allah in ko haka ne Allah ya ce to ku anfiqu to ku ciyar daga me min mimma ja'alakum na fihi daga abinda muka sanya ku wakilanmu kan shi kaga ba abinda muka ba ku ba bai ma zamo naku ba an baka wakilci ne kai wakili ne kurum a cikin abin allazina amanu minkum to lalle kam duk waɗanda suka yi imani daga cikin ku wa anfaqo suka ciyar kamar yadda muka umurce su lahum ajrun kabir suna da lada mai girma sakamakon bin umarnin Allah Allah ka taimake mu Allah ya tsini mu wa malakum يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين نعم Allah ya ce wa malakum la tu'minuna billahi to me zai hana ku ne ku yi imani da Allah ba ku da wata hujja in kuka yi imani da Allah na farko dai abin nan da Allah ya ba ku ya tabbatar da ma ba naku bane kuma kun yadda ba naku bane to kuma ya ce ga yadda za ku yi da abin nan da ya ba ku kalifanci ya ba ku ya sanya ku wakilci to me zai hana kuwa ku yi wa mai abu yadda ya ce da abin shi kuma duk tare da wannan bai kyale ku haka nan ba war rasulu ya da Okun. kuma ya aiko muku ɗan aiki yana tuna muku ba a baku cikin duhu ba kai abin nan fa dake hannunku in ma kun manta to ba na ba bane mai abin kuma ga yadda ya ce ayi ya aiko muku manzo ya tunatar da ku wannan abin da yake shine ka'ida bayan wucewar manzon ya bar muna alqur'ani da hadisin shi ana ƙara tuna muna wannan abin litu'minu bi rabbikum lalle fa ku yi imani da ubangijinku ku yi abin da ya ce da abin da ya baku amana kada ku manta wa qad aqaza misaakum kun fi ma Allah alƙawari za ku yi imani za ku yi aiki da abin da ya ce to kun mu Allah wancan alƙawari to kada ku manta wannan manzo abin da ya zo yi kenan tunatar da ku wannan alkawari da kuka yi ma Allah to ku me zai hana ku yi wannan imanin in kuntum mu'minin in dai ku masu imanin ne in dai imanin naku imani ne ai ku duk abin da ya kamata a yi muku na fita haƙi an muku wajibi ne ku kyautata wannan imani Allah ya taimake mu wannan imani shine ma'anar waccan kalma da ake furtawa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa duk lokacin da bawan Allah ya furta wannan kalma to a takaicen takaitawa alƙawari ne ya ɗauka tsakanin shi da Allah ma'anar la ilaha illallah shine na ɗau alƙawari ya Allah tsakani na da kai ba zan bauta ma kowa ba sai kai yanda ka ce a yi haka za a yi duk abin da ka ce a bari zan bari na yi maka wannan alkawari ya Allah ma'anar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah na ɗawa kai ma alƙawari na ɗaukar maka alƙawari in zan bauta maka to zan bauta maka ne yanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar yanda ya koyar kafa da kafa ba bisa son zuciyata ba ba bisa a gani na ba ba bisa a ra'ayi na ba ha ya manzan Allah ya koyar ya manzan Allah ya faɗa ya ake bauta ma Allah to yanda ya faɗa din haka zan yi shine ma'anar wannan kalma a dunkule ashe haka dukkanin musulmi kana da wannan alkawari tsakaninka da ubangijinka dan haka ne wani guri yace ufi bi ahadi ufi bi ahadikum ko ku tika mun alkawari nan cika muku naku Allah ya taimake mu to ku yi imani da Allah in dai kun kasance masu imanin to ku yi abin da Allah ya ce sannan shi Allah tabaraka wa ta'ala din nan kuma shine yake muku mai huwallazi Na'am, kowanne zai yi na zilo al'abdi hiya ya tun bayyana ta shi Allah ɗin nan shi ne yake saukar da ayoyi bayyanannu sune Alƙuhari mai girma, al'abdi hiya gabawan shi shine Annabi Muhammad. sallallahu alaihi wasallam ga ayoyin nan dalla dalla daki daki akan komi kuma duk wani motsi naka na rayuwa ma farfana fil kitabi min shay ba abinda aka bari ba ai maka bayanin ya zaka ka tire ba shi ba ya zaka amfana da shi duk an yi mana wannan bayani Allah ya saukar da wannan littafi na Alƙur'ani ya saukar da waɗannan ayoyi ne ga wannan bawa nashi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba don komi ba illa liyukhrijakum kun minan zulumati dan ya fidda ku daga cikin kowane irin duhu kaga sai zo jam'i minan zulumati ba ce minan zulumi ba ba ce daga cikin duhu ɗaya ba sai ka ce daga cikin a ashe haga duhun yana da yawa akwai duhun kafirci akwai duhun zalunci akwai duhun jahilci akwai duhun munafinci ko ma wani irin duhu an saukar da alƙur'ani da a fidda ku daga wannan duhun zuwa ina ilan nuri zuwa ga hasken imani ga shi kuma ashe hasken imani guda ɗaya ne ba a ce ilal anwari ba ya ka ilan nuri zuwa ga hasken imani inna allaha bikum la ra'ufur rahim wallahi Allah mai tausaya muku ne mai jin kai ne a gare ku da haka bai kyale ku da hankalinku ba bai kyale ku da wayanku ba da ya halitta muku duniya ya ba ku amanar abin da ke cikin duniya ya kuma umurce ku da ku tafiyar da wannan amana yadda ya ba ku domin ya ba ku gidan lahira domin ya biya kula ladan wannan aiki sai bai kyale ku haka nan ba kuma ya ci gaba da aiko muku da annabawa da saukar muku da ayoyi ana ƙara jaddada muku ana ƙara nannaga muku dan dai kada ku manta a ce haka Allah ya tausaya muna Allah ya ji kanmu da ya mana wannan goma da goma ta arziki idan haka kuwa in ko haka al'amari yake to wa malakum Allah ya ce in ko haka ne wa malakum fi mi kuka taka menene ko zai hana ku Allah tun fi fi sabilillah ba za ku ciyar da wannan dukiyar ta Allah a hanyar da Allah ya ce ba kuma ku yi dan Allah me na ku ciki me zai hana ku na ku ne ba na naku bane to ku za ku tsara mai abin yadda za a yi shi ya tsara ya ce ga yadda za ku yi an gane wannan ko ba ku da wata hujja wacce za ta hana ku yi wannan walillahi miratu samawati wal ardi alhali fa gadan sammai da kasai dukan Allah ne in ma baka ciyar din ba baka gina gidan aljannar ba to duk za ka yi ka gama sai kuma ka bar mu Allah abin shi ya gaji abin shi dama na shi ne dama baka zo da ko kwabo ba nan ka zo ka samu nan za ka tafi ka bari ‘ya'yanka ma su tafi su bari, jikokinka ma tafi su bari, duk ku gama ‘yan gaje-gajen naku, za ku bar mu Allah gidajen da kuka gina, za ku bar mai gonakin, za ku bar mai motocin, kai har tsibirin naira da dala da fas talib, duk za ku tafi ku bar mushi abin shi. Ba wanda zai tafi da ko ɗaya ciki, kaga ashe kenan in ka ci gajiya ka ci gajiya in ka baka ce ba kuma za ka tafi ka bar mai abin abin shi. Allah kwarf. walillahi mirasu samawati wal ardi gadan samai da kasai dukan Allah ne kowa zai gama ya bar mu Allah abin shi an baka ne kadai dan ka taba kai mazan maza ka sai gidan aljanna in ka tsaya tsantsiri da gina gini baka saya ba to shikenan jirgi zai baka a tasha za a amshe ka tafi ka ba da guri wani ya zo in zai saya ya saya shi Allah ka taimake mu dan haka kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya mana fargaj kada mai fargajaji mai maza maza mai da wuri kada ka tsaya jan kafa har sai a lokaci ya kure da Allah ya ce mana la yastawi minkum man anfaqa min qabl fatahi wa qatal duk wanda ya ciyar da dukiyar shi yi amfani da dukiyar shi wajen daga addinin Allah yayi wannan kafin lokacin musulunci ya karfi kafin a ci garin Makka ta kuma ƙarshen musulunci yayi jihadi yayi yaki to yi wannan aiki na dukiya to ya ci gidan gaba ya samu ci gaba Wala azamu a min azamu darajatan wa'annan suke da mafi madaukakiyar daraja min allazina anfaqu min ba'du wa qatalu fiye da wanda sai bayan an ci garin makka ne musulunci ya bunƙasa ya ɗaukaka sannan suka zo suka cire kuma suka yaki waɗancan sun fi su gwaggwaɓar daraja sun fi su gwaɓɓan makoma amma dukkaninsu dai wa kullan wa adallahu al-husna kowannen su Allah ya musu alƙawarin aljanna kowa zai samu aljanna sai dai da bambanci ko gidan aljanna wallahu bima ta'amalu kabir haqiqa Allah masani ne me kuma ba ku labari akan duk abin da kuke aikatawa Allah ya taimake mu kafin a ci garin Makka lokacin musulunci bai da gwamnati lokacin musulmi masu rauni ne lokacin musulmi suke da buƙatar ɗauki da agaji waɗanda suka taimaka musulunci a daidai irin wannan lokaci irin su sirina abubakar irin su sirina umar irin su sirina usman su aliyu bin abi talib da sauran ire-iren waɗannan manya-manyan sahabbai waɗanda suka yi amfani da dukiyarsu suka yi amfani da eh, damarsu da matsayinsu suka taimaki addinin Allah a wannan lokaci to sun tafi da gwaggwabar daraja sun tafi da gwaggwaɓar lada da ake kira sabi al-awwaluna fil islam magabata na ƙwarai a cikin musulunci har abada baka iya kamo su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wallahi da ɗaya daga cikin mu mu mutanen yanzu za mu ciyar da tarin dutsen Uhud na zinariya kaga dutsen Uhud na Madina din nan ya kusan kewa garin Madina ta ko ina to da zaka tarin zinariya kamar haka duk rabar fi sabilillah ba za ka samu lada ba na tiya ɗaya da wanda daga cikin sahabbai ya ciyar kai ko rabin tiya ko rabin tiya ba za ka samu ba sun yi gaba da lada na gaba ya gaba na ba shi tsintar hula a gani don sun taimaki addinin a daidai lokacin da yake da bukata a taimaka sun sadaukar da dukiyarsu da rayukansu a lokacin da ake da bukatuwa sanda ake cikin tsananin bukata kai ko a yau har ma in kai din wanka ma kake kana hura hanci kai ka aikin alkhairi to a wancan lokacin in ma kayan kusan hukuncin kisa ne in ka ce kai musulmin ne neman ka ake a kashe duk da haka suka taimaki addinin Allah a daidai wannan lokaci a sheku sun yi gaba da lada ba wanda zai taba kamo su ba wanda zai taba yin kama da su Allah ka taimake mu dukkanin dukkaninsu Allah ya ce an musu alkawarin aljanna Allah ka sa mu gidan aljanna Allah ka sa mu gidan aljanna sai Allah ya ce me hmm. Na'am. Allah tabaraka wata ta'ala ce to tunda an faɗe mana mahimmancin taimaka fi sabilillah mahimmancin taimakon addinin Allah fi sabilillah to tunda ko in wannan wa'azi ya shiga in ya kama zukata to ga tambaya man zallazi Laha, to yanzu waye zai ba Allah rance wa zai ba Allah rance qardan hasanan kikkiawar rance ma'ana ya bada da kyakkyawar niyya Allah ya ce a bashi rancen ne ba dan ya gajiya ba ba dan bai da shi ba ba dan shi fakiri bane an gane wannan ko inna wallahu la gani wa antumul fuqara Allah mawadaci ne ku ne talaka ku ne mabukata kurin ya ce ku yi wannan ne don jarrabawa wa zai yi domin in ka ba da rancin ka da za ka yi ka yi kuma ƙaradin hasanan rance kyakkyawa menene ma'anar rance kyakkyawa ka ba da da kyakkyawan niyya ka ba da don Allah ɗin, Allah ne ya ce ka ba da ka ba da don shi da kyakkyawan niyya to in ka yi wannan shi kuma Allah fa yuradiquhu to zai ninka maka fa yuradiquhu lahu zai ninninka maka wannan abun ninkin ba ninkin zai ninninka maka wannan abun ninkin ba ninkin tun daga ninki ɗari bakwai har izuwa ninkin ba ninkin har izuwa ninkin ba iyaka kamar da aka ambata ta cikin da bakara ko Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama sali habbatin ambata sab'a sanabila bi kulli sunbulatin habba wallahu yura'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim misalin wanda ya bada fi sabilillah kuma yayi da kikkiawar niyya don Allah yayi to misalin abin da ya bada kamar misalin ƙwaya ce ta gero ko ta dawa wacce aka shuka ta a ƙasa sai ta fitar da zangarniya zangarniya har guda bakwai kowace zangarniya kuma tana da ƙwayoyi ɗari ƙwaya ɗaya ta ba da zangarniya bakwai kowace zangarniya akwai ƙwaya ɗari nawa kenan ɗari bakwai da mafi ƙanƙanta kenan Allah ya ce wallahu yura ifuli mai ana ninka ma ya wuce haka ga wanda ya so domin Allah mai melocin rahama ne masani ne a ga mafi kankanta kenan mafi kankanta in ka ba da ɗaya a ninka ma goma ko sama da haka ma zuwa ɗari bakwai har zuwa ninkin ba ninkin Allah kwar shi haka kenan jaraba ka ake yi Allah ba wai bai da abun ne yake jira sai ka shi sai ka taimaka waɗannan bayi da ya ce ka taimaka bayan shi ba bai da abin da zai iya ba su ba ne yana iya ba su jaraba ka ake yi za ka bada ko ba za ka bada ba addinin Allah da aka ce ka taimaki addinin Allah dukiyarka ba wai Allah bai iya taimakon addinin nashi bane yo kana ina tun kafin a haife ka addinin yana nan ana ci gaba kuma za kuma ka mutu ka bar addinin ya ci gaba A ce haka ba kai ake jira ba kai ake taimako so ake ka taimaka idan kai wannan Allah ya alƙawarin fayura ifuhu lahu to zai ninninka maka wannan abin da ka bada ya baka abinka a ina a nan duniya tun a nan duniya sannan kuma gobe kiyama wala hu ajarun ka kuma kana da wani irin lada na girmamawa in kuma ka koma gobe kiyama ni kuma a baka gidan aljanna Allahu akbar malamai suke cewa ko wani sahabi da koma abin ne magana Abdullah ibn Umar sai koko ibn Abbas tana da manta kowa ne ne ya ce ma na ƙasa malumin sadaka ce dukiya ba ta tauye wajen sadaka har abada sadaka ba ta tauye dukiya shi yadda ita take gaba wallahi tallahi iyakar rantsuwar musulmi kenan duk abin da ka bada fi sabilillah in dai ka bada da kyakkyawan niyya don Allah kai komi yawan shi komi kankanta shi to ba ka barin duniya sai Allah ya biya ka abinka sai an ninninka maka ma sai an ninninka maka sannan kuma aje maka ladar tafi aljanna gobe kiyama wannan tabbaci haka ne abinda ke rudar mu musamman mu mutanen yanzu mun kasa fahimtar ko mun jahilci yadda al'amarin Allah yake tunanin mu kuri in kai sadakar yau ta dubu goma to kana saurare ne kafin ranar ita yau ka ga dubu ɗari ta zo an gano in ba ta zo ka ce ba an sa ba <laughs> ba biya ka ba gano to ba haka al'amarin Allah yake ba ba haka yake hidimar shi ba an gane wannan ko wannan ba haka bane ba mun jahilci abu yanzu yau ko jiya ko shekaran jiya kila ka ci karo da wani abu wanda ya faranta maka rai ko ka samu wani alkhairi to wannan alkhairi fa da ka samu yau ko jiya ko shekaran jiya kada kai mamaki wani abin alkhairi ka taɓa shekara goma da ta wuce shine sai jiya bukatar ta zo abin din ya zo sakamakon ya zo duk abin da za ka yi yau to kada ka yi tsammanin gobe gobe ka ga biyan bukata haka Allah yake al'amari shi ba ta yi ka yi aikin yau Allah ya amsa an ninninka maka an aje ma abin da za a baka sai nan da shekara goma masu zuwa sannan za a baka an fahimci wannan ko ko kuma wani gagarumin hadari zai same ka za ka yi wata gagarumar asara ta miliyoyi an gane wannan ko to sanadin wannan abin da ka yi sai a kankara waccan sai a kasance asarar da kai bata wuce ta naira dubu biyu ba ko dubu uku an fahimci wannan ko wannan kenan duk abin da kai don Allah bai a ƙasa banza ana tattalar maka ladan a biya ka a nan duniya amma kada ka ɗauka yadda kake so ba da kake so ba ta yi a biya ka gobe gobe komai na iya faruwa ta yi kuma ɗau dogon lokaci har ma kamanta sannan biyan bukatar ta zo ta yi Allah ya kare maka wata masifa wacce in ba dan wannan aiki ba zai iya samun ka Allah ya kare maka ita sababin wannan aikin alkhairin da kai kaga shi ma cin nasara ne ina fata mun gane amma dai baka taba aikin alkhairi ya faɗi ƙasa banza ba tunanin mu kadai yana ba mu ne in ka yau to kaga biyan bukata gobe shi sa muke ganin kamar abin ba haka bane ba Allah ka taimake mu wallahi arzikin da kake ci yau ba addu'a jiya bace ba ba ta shekaran jiya bace ba ba sadaka jiya bace ko ta shekaran jiya wa'in shekaru suka wuce tun a wancan lokaci aka ansa aka biya bukatar yanzu abin yake gangarowa wacce ka yi yau kada ka yi tsammanin tsantar da gobe ko jibi sai can gaba kuma kai ta yi mafowar arziki da kake ci a yau wallahi tun addu'ar iyaye ce tun inna da babu suna raya suka yi maka wannan addu'ar sai yau abin ya zo komai na iya faruwa annabin Allah annabi zakariya alaihi salatu wa-tsalar, salam ya roƙi Allah ya bani ɗa mun karanto farkon maryam ne ko koko muna nan gaba ne yawwa ya roƙi Allah Allah ya bashi da aka aiko mala'iku har gida suka same shi suka ce an bashi da sunan dan ma ya haya ce ya za a yi in gane dan nan ya kusa zuwa aka ce za ka ji ka kasa magana da mutane har tsawon kwana uku wannan shine alamar ɗan ya kusan zuwa jibi wannan aiki. baka da baka kafa da kafa aka zo har gida mala'iku daga Allah tabaraka wa ta'ala ka aiko su suka isar da wannan sako amma sai da ya zauna shekara goma sha uku shekara ɗai ɗai ɗai ɗai shekara goma sha uku sannan bukata ta biya kalli wannan Musa kalimullah wanda yake magana da zatin Allah gaba da gaba ba tafinta ba ɗan aiki annabi Musa Allah ta shi da wannan ya roƙi Allah Allah ka lalata dukiyar da ka ba Fir'auna Allah ka hallaka shi Allah ka mai kaza Allah ya ce kada ote ta su ka ya Musa mun karba mun ma baka abin da ka roƙa ya Musa mun baka kalli wannan amma kun san lokacin sai bayan shekara arba'in sannan bukata ta biya shekara ɗai ɗai ɗai ɗai shekara arba'in sannan bukata ta zo sannan ijaba ta zo to kai asuwa yau tukururu an gani ko tukururun kada kai tukururuna da ni mu ce da mu riƙe Allah shi kenan gobe gobe sai a biya bukata ba a yi Allah dole ka yadda in ka addu'a ka yi abin da ya ce ka yi aikin alkhairi tabbas in Allah ya so ka ci nasara an amsa kuma an biya bukata illa iyaka ka zauna zaman jiran lokaci dan haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana karba addu'a ɗayan ku matuƙar bai gaggawa ba matuƙar bai yi gaggawa ba duk ko lokacin da mutum yi addu'a ko yi wani aikin alkhairi ya koma ya gaugawa gaugawa shine ce kai ba amma dai amsa ba nayi nayi ma ba amsa ba to shikenan ya bata rawar da tsalle ya bata addu'a da yayi ya bata aikin alkhairin da yayi inna Allah la yaqbalu du'a min qalbi ghafil Allah Allah bai karba addu'a daga zuciyar marabka ne mai dan wasa wanda yake ɗauka ba amsa ba saboda shi iya tunanin shi da ya ya roƙa kur a biyan bukatar shi don take to ba haka Allah yake ikon shi ba Allah ya taimake mu dan haka da wannan tunda bayani ya zo kai muke kora wata magana wacce bahaushe ko kuma dan adam ma iya da ita wa akwai wanda ake cewa malam gobe da nisa ai da ka je ne in dai addu'a yau to yanzu da haka biyan bukata ƙarya ne babu wannan mutumin an gane wannan ko yau Allah ba a yi haka ba a tilasta samun Allah an gane wannan ko ba wani malam gobe da nisa in ya yi addu'a in ya dace Allah ya kamta ya biya bukata kuma yana addu'ar ma bai sa biyan bukatar ba shin duk malamin da za ka je maka wata addu'a kurin ka samu abin da kake so shi ma kuma yana son wani abu ji gurin ka ma yana so ku kyauta zai maka sai ka bashi kuɗi me yasa bai addu'a kuɗi aka yi mai ruwan kuɗi ba ya jira sai ka zo ba sai wata addu'a tun da ya addu'a kullum sai ya ce ya addu'a a yi mai ruwan kuɗi ba sai ya jira ka ba a ce haka kenan shi ma akwai bukatun shi da yawa bai samu ba bari kai kuma ya maka yi ka samu gobe gobe in dai hakan ne da gaske da ya yi addu'a sai a sami biyan bukata to yi makan shi tukunna ya wadatu to kai da ka zo nema ce ka san mai kuma kai zai yi addu'a ka sami biyan bukata nan take a ce haka kenan abin shirbici ne ko hankali ma bai yarda da wannan ba Allah ya taimake mu wallahi duk aikin da kai na alkhairi sadaka ce addu'a ce to yin Allah ya so Allah ya amsa biya bukata ka dai jira lokaci kurin kada ka bata rawka da tsalle kada ka bata kada ka dauka ba amsa ba ilayhi yas'adu kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu duk addu'a kikkiawa zuwa ga Allah take tafiya dukkan aikin alkhairi yana ƙara ingiza ta wal amalu salih aiki na kwarai ya rafu yana ƙara ingiza addu'o'in mu Allah ka amshi addu'o'in mu Allah ka amshi addu'o'in mu Allah ya ce me yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'alu baina aydihim wa bi aymanihim yas'alu اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم الله أكبر ranar da Allah tabaraka wata'ala zai ba mumine wancan lada mai girma bayan abin da aka biya su a nan duniya yawma wani yini ne tare da mu'mini na wal mu'minat ran nan zaka ga mu'minai maza da mu'minai mata sa'a suna tafiya a filin tashin alkiyama nuruhum bayna aydihim haske yana haskaka gabansu wa bi aymanihim haske yana haskaka bayansu suna tafi cikin haske gaba da baya Allahu akbar Allah ka samu ne kuma waɗansu mala'iku kyawawa su ne musu bodyguard ana rakiya suna raka su kuma ana ce musu bushura kumul yau ku yi farin ciki yau abin farin cikin ku yau jannati yau ku aljanna ne Allah ya ce a shaida muku ku ƴan aljanna ne za ku shiga gidan aljanna yau tajri min tahti hal anhar koramu na kayan daɗi suna can suna gudana ƙarƙashin dajin aljanna zalika huwa al-fawz al-azim wannan shine rabo mai girma aljanna ita ce rabo mai girma Kalle yadda Allah ya ce mu aljanna rabo mai girma duk wata ni'ima duk wani daɗi Allah ya halice shi to babu wata ni'imar da Allah ya ce mu rabo mai girma in ba aljanna ba ko ya kamata mu daddage mu neme ta to a ran nan ne in an rako ɗan aljanna mala'iku su ne musu rakiya haske na haskaka gabansu haske na haskaka bayansu mala'ikuna bude kaɗin suna yi musu lakiya ana yi musu irin wannan albishir akwai ‘yan bashaku bashaku waɗanda a nan duniya da baki sun bayyana su musulmi ne amma cikin zukatansu suna kyamar musuluncin suna ƙoƙarin tsare shi ba su yi aikin ɗishi da zai kai su aljanna ba amma tare ake cika saho da su a nan duniya tare ake huɗuɗi da su in suka ga ‘yan uwansu waɗanda suka rayu da su a nan duniya za su tafi aljanna ya su su ma suna ce musu ya يوم تربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور الله أكبر الله تبارك وتعالى يتي وأنا wannan يوم يقول المنافقون kulul ran nan munafikai maza da munafikai mata za su rika faɗa lillazina amanu ga masu imani waɗanda suke cikin wancan haske ana haskaka gabansu da bayansu ana yi musu rikiya zuwa gidan aljanna ya su daga sauti su ko suna cikin duhu suna can baya su ce ya suwa ne ya suwance unzuru na ku ɗan jira mu mana ku ɗan saurara muna ko bari mu iske kuma na na ƙasa bisu min nurikum mu ɗan kunna mu ma daga haskenku mu ɗan ci arzikinku ilar ji'o sai a ce kai ku koma baya koma baya ilar ji'o wara akum ku koma baya falitamisu nura ku nemo na ku hasken koma ku koma ku nemo na ku hasken sai su koma laliban nasu hasken waro dai babaye na hun ware sai a sanya wani shamaki a raba tsakaninsu kun ga suna hangen su ma sai sai a sanya wani shamaki a raba tsakanin su a kange su shi wannan bango da za a sa a tsaya tsakanin su lahu babu yana da wata irin kofa fadinuhu fihi rahmatin daga ciki akwai rahama akwai sanyi akwai AC wa zahiruhu can bayan shi kuwa ta wajen inda munafikai suke min kibalihi ta wajen bayan shi azabun yana hura musu kuma tiririn azaba subhanallah irin bango kenan kaga sai a ta mamaki irin wannan bango a cikin irin bango ne wannan amma mu yanzu kuma fa yanzu kalli air condition da ake sawa a gida in ka kunna shi ta ciki in ka shigo cikin ɗaki sai ka ji sanyi amma da zaka zaga baya wajen injin ko sai ka ji zafi haka ne ko ba haka ba kalli fridge wannan mai fidda mana ruwan sanyi ciki sanyi amma da zaka ya can wajen ita kunya wajen baya wajen injin sai ka ji zafi amma ai fanka ake samu ya kuta rika bashi sanyi wannan kenan a ce a gaba abin mamaki ba abin mamaki ba ne a samar da wannan bango sai ya raba tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna in suka ji an raba su ko hangen su ba su yi sun ba su cikin masifa yunadu lahum sai su daga sauti kuma su kwala musu kira ya suwa ne ya kuka tafi kuka ban wance ya kuka tafi kuka ban mu alamna kun ma'akum shi wucin duniya kun manta ba tare muke bane ba tare fa muke tare muke kwana muke tashi tare muke cika tsawon gaba ya zuwa ne tare muke kaza muke kaza yanzu kuma dan ka samu ni'ima sai ka gudu ka bannuwa ne ni mana haka ɗan wuta su duk faɗi munafukai. ƙalu sai su ɗan arziki su ce a'a bala haka ne babu shakka tun duniya tare muke sai dai ku bari ku da abin da ya raba mu walakin na nakum fatantum anfusakum sai dai kun fitini kawunan ku da munafinci abinda kuke na addini ba dan Allah kuke ba kuna yi ne kurin dan ganin idan mutane dan mutane su yabe ku Allah ya san ba dan shi kuka yi ba ba dan neman lada gurin Allah kuka yi ba kun yi ne kurin dan neman yaban jama'a to kuma an yabe ku a can kun manta sanda muna can duniya wa tarabbatum kuna ce muna kulle kulle Kullum jira kuke wani abu na kai ce same mu muna tare da ku amma ta baka na baka ta ciki na ciki kuma manta an yi wannan waratabtu kuka rika shakka duk abin da aka ce Allah ya tattala na ni'ima na aljanna zai ba masu imani kuna ganin abin kamar tatsuniya ce kuna cikin shakka wa gardukumul amani dogon guri ya rude ku kuna ga kamar ko masu yau ne dogon guri ya ja ku kuka yi ta gorace gorace hatta ja amrullah al'amarin Allah zai ki muku har mutuwa ta zo kun manta an yi wannan wa darrakum billahi la garu mayaudarin nan ya ruɗe ku ya raba ku da hanyar Allah kai kun ji inda muka bambanta amma babu shakka tare muke sallah tare muke azumi tare muke kaza muke kaza amma kun ji bambancin mu da ku ku a san dukkan wayannan ababe ne ba don Allah ba kuna yi ne dan neman girma dan neman suna dan neman ɗaukaka ko dan neman kuɗi wannan shi raba mu da ku subhanallah daga nan shi kenan an rabu Allah ya ce me ولا na'am sai su ci gaba da ce musu fali yau ma la yi ukazu minkum fidiyatu to yau fa ba za a amshi wata fansa ba ko da ma kun zo da abin fansan kan naku to Allah ba zai amshi fansa ba ba magana cin hanci ba magana beli ba kuma tara za a yi muku bare ku biya shi kenan kun bata aikinku ku ya lalace Allah kyauta wala min allazina kafaru haka kuma in suka kafirta ma qarara in suka kafirta su ma su ma daga yau da ku da su duk daya da sallar ku da kukai, da azumin ku da kukai, da hajjin ku da kukai, da wane ne ɗinku da kukai kun yi aikin banza domin ba ku yi dan Allah ba kun yi dan neman girma a duniya ma'awa kumun nar to yau dai muku muku wata suwa ne ku yi hakuri mai rabawa ta raba hiya maulakum ita tafi cancanta da ku wa bi isra masiyar tamu na kware ta zama makoma a gare ku kai kun yi wannan makoma kar ku kare mana wata magana subhanallahi subhanallah dan haka ayoyi da yawa Allah baraka wa ta'ala ya ji hankalin mu kada mu bi ma gurace guracen duniya kada mu biya ma mayaudari shi dan ya halaka da mu da yawa waɗansu daga cikin masu faɗin musulmi ne da su ake sallah da su ake azumi amma gorace gorace neman duniya ya sa sun tsallake iyaka sun shiga haddi sun tsallake iyaka suna wani abin wanda zai fidda su daga musulunci kun gani zai fidda su daga musulunci Allah wani guri ce ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur ya ku mutane ku sani alƙawarin Allah gaskiya ne alƙawarin Allah gaskiya ne duk abin da aka faɗi yanzu wanda Allah faɗi za a yi wallahi za a yi fa gaskiya ne ba tatsuniya ba ce ba shafa labari shuni ba ne kuma ba kuskurewa yadda ji yadda aka faɗi ɗin nan haka abin zai faru da haka kada rayuwar duniya ta ruɗe ku kada ku ba shi ɗan dama ya yaudare ku Allah ka kare mu domin shi shi ɗan fa inna shi ɗan lakum aduwan fattakizuhu aduwa shi dan makiyinku ne ku rike shi maki inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabi sa'ir yana kiran yan ƙungiyar shi ne fa su zama yan wuta abinda yake buri kenan kada zai tafi shi kadai to kada ku biye mashi Allah ka kare mu daga sharrin shedan Allah ka kare mu daga sharrin shedan ai babu dan wuta mafi tozarta kamar munafiki cikin addini a nan duniya dai bai saki jiki ba ma ya kafirtin duk abin da musulmi ke shi ma ya yi sallar da ake ya yi azumin da ake ya yi ya sha yunwa an gani kila ma hajji ya je ya kashe kuɗi duk abin da musulmi ke ya yi amma kuma a tashi gobe kiyama ba lada sai zunubi kun gani ina taɓiyar ta wuce wannan ba taɓiyar ta wuce wannan kuma akan ɗan abin da bai taka karya karya ba ɗan abin da yake ɗan ƙanƙane shine kurin kyautata niyya aniya ne kadai aka bashi yi waɗannan ababen dan neman ladan gurin Allah kuri sai ya karkatar da abin neman girma gurin mutane ko neman a bashi kuɗi ko neman ya samu matsayi an gan to wannan kadai sai fidda shi daga da'irar ya samu wancan lada sai mai da shi ya samu wancan azaba saboda niyyar shi kadai ba dan Allah yayi ba yayi ne kurin dan jama'a dan mutane Allah ya kyauta shi dan bai da kirki yan uwa ɗan bai da kirki Kullum kokari ya da'u hizbahu li yakunu min ashabi sa'ir kullun mutane shi yake tattala yake ja a zamo ƴan wuta karatun mu na dazu mun tafi wani abu bai kama da wannan sai da ba mu da lokaci a muke cewa yau in ka duba ya aike shiga wuta nan mutane suke zambarma na ake yunkuri na ake hankoro a dai aikata wannan aikin amma aikin shiga aljanna sai yan ɗaiɗaiku sai yan ɗaiɗaiku yan ɗaiɗaikun ma kuma shi ɗan bai ƙyale ba bi yake ya sa a yi ba don Allah ba da an ce yau ana ginin masallaci guri kaza ko ana gina makarantar islamiyya guri kaza ana neman taimako da kayi niyya da ƙarfin imani za ka ba da miliyan guda wajen aikin nan sai shi ɗin ya ta ma to miliyan guda ba ta yawa ba kuwa shi nawa za a kashe nema wajen aikin kuma ba kaɗai ba za ka yi ba alhaji wani ma zai bada alhaji wani ma kuma zai bada da haka ba dubu ɗari biyar mana sai wani ya cika sauran in ka yaji da wani ya ce to ai ko dubu ɗari ka bada ta isa ma ai ba guri ɗaya za ka yi ba wata ran mala a zo a ce kuma ga wani aikin an gane wannan har sai ya hana ka in ka daure ka bada sai ya zagayo za ka bada to suwa za ka ba yan eh, kwamitin masallacin na faka ya taka tsatsan da su an gane wannan ko ya eh, daga cusa ma wannan ra'ayi eh, kwanta kwanta ce rim suke na kan kuɗin to wannan ana ba da kuɗi suna cinyewa an gane wannan ko sai dinka saka ma wannan matsalar da muke kasa fahimta a nan gurin in an ce ana abu kaza don Allah je ka in kwamitin da ka tara wakilai ne na Allah za su amsa su je su yi Allah aikin sai ka ba su kuɗi sai suka cinye kai dan asali dan wa kai dan Allah kai to Allah da kai dan shi ya gani kuma ya biya ka su kuma suka anshi abin da aka ba Allah suka cinye to su kuma su da Allah Allah zai kwato abin masa su gagare shi kuma abin da muke kasa ganewa kenan sai mai ta tunanin waɗin ma ka ba da dan Allah to wani can zai je ya ci to in ya cinye ya cinye ma ladan ai dama kai ba da shi ka bada ba dan Allah ka bada Allah da ka bada dan shi ya cika ma ka shi wannan da ya cinye kuma dukiyar Allah ce ya cinye kyale shi da Allah kaga in zai sha Allah zai kama shi ba da kyale shi ba an fahimci wannan ko wallahi tallahi Allah zai kama shi in ka ba ɗan kwamiti ma taimako sai ya cinye ba a yakin ba me cuce ka da shi babu ai ma hasali ka yi abu na alkhairi na taimako irin wannan ka kafa wani sharaɗi shine babu lada ka ce gashi to zan bada to amma fa kada a cinye gaskiya dai an yi aikin ne sai na ga an yi na ga aikin ka aka yi kenan ba aikin ba dan Allah ka bada ba ka bada ka kafa naka sharaɗi sai amma kaza ka gani sannan ne zaka yadda an fahimci wannan ko in za ka yi ni don Allah kurum a cinye ko kada a cinye a yi wannan aikin ko kada Allah sa a yi wannan ba ruwanka da wannan Allah da ka bada zan shi ya gani zan shi kai shi zai biya ka waɗanda ka ba ɗin nan su ma bayan Allah ne ba su gagari Allah ba su cinye ɗin su gani da Allah zai yi da su wallahi ko ba da ko ba jama'a Allah sai ya maganin su an fahimci wannan ko Allah ya taimake mu wallahi duk abin da za ka yi wanke zuciyar ka yi don Allah hadda zaɗin muke wani bayani a yi haƙuri makarantun islamiyyu har muke cewa duk mai kuɗin ko kuma wani wanda Allah ya hore mawa daga yana ƙoƙarin taimaka wajen gina islamiyya to ka yaba mashi a ka yaba mashi shi ɗan bai bari mafi yawa za ka ga ana taimako wajen gina masallaci masallaci bai da matsala za ka ta kawo gudunmawa amma inda jaraba take da tsauri wajen gina islamiyya ko gyaran islamiyya kun san dalili na'am ba ku san dalilin ba ko domin ku ji inda dalilin yake masallaci in aka gina liman zai zo ne ya bada sallah ya tafi da liman da ladan ba mai samun ko kabo a ciki amma da ka gina islamiyya shi sai ya nuna ma to fa wani ne fa zai zo ya tsuguna ya sa ɗari biyu biyu ana tara mai kuɗi kamfani ka gina mashi ba <laughs> abin da shi yake ruwaita da ka gina mai kamfani ne fa wani ne fa zai zo ya tsuguna da an san ɗari biyu biyu duk wata ka gani ƙarshen tafiya ya tara ya zamo mai kuɗi an gane wannan ko ka kai kudin ka masallaci ko da tun da can masallaci ba lima ake ake ba ko kabo ba shi wannan da zaka gina ce shi wai danka ne aka kurin ka gina mai inda zai samu kuɗi wai zai ya fada da cikin tsiya kada zai samu kuɗi ɗari biyun ita ce take tsona ido ita ce ɗaya ke sa ta tsona ido za a tara mai kuɗi ne ya yi kuɗi da haka a dakile shi kada ya kudin an fahimci wannan ko Allah ka taimake mu Fita irin waɗannan hanyoyi shi ɗan yake bi yana hana mu ayyukan alkhairi ko zami kuma sai ya ɓata ayyukan na alkhairin sai ka kafa da wani abu na fi sabilillah kuma ka sanya wani abu cikin zuciyarka na sharaɗi sai an cika ma kaza ne sannan za ka yi kaza aka yi maka wannan aiki to fa an biya ka dama ba dan Allah ka bada ba dan sharadin ka da ka bada ka bada to an cika ma sharadin ka an sallame ka ba dan Allah kai ba wannan ya daga cikin abin da ke bata mana ayyukanmu ina bata mana ayyuka wajen waɗannan ababe da yawa shi shedan yana bi ta wannan kafa ya lalata mana ladaddakin ayyukanmu an fahimci wannan ko ya ayyuhal ladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza ya koma su imani kada ku ɓata ladan sadakar ku da gori ko da cutarwa cikin cutarwa ɗin nan ya haɗa hadda ka ba mutum fi sabilillah kuma ka kafa mashi wani sharaɗi ga yadda kake so ayi kai ka ba da fi sabilillah kuma ka kafa wani sharaɗi ka ka cutar da shi shi ta yi ba haka yake so ya sarrafa ba ina fata mun gane an gane wannan ko in ka ba da fi sabilillah to yanzu ba naka bane ba ruwanka da shi wanda kama fi sabilin lahin nan ya yi wannan aikin ya yi fasa ya yi wani aikin shi ma ya bayar shi ya cinye shi ya kashe shi ya kona ba ruwanka da wannan allan da ka ba da dan shi allah zai biya ka to shi ɗan yana muna aiki ta wannan ɓangare ‘yan uwa ƙoƙari mu fi ƙarfin shi ta nan ɓangaren kada mu ba shi dama duk abin da ka ce ka yi fesu to ka juya mai baya ba ruwanka da shi duk ma wani wanda zai taɓa ya taɓa dukiyar allah ce ko bawan allah ne bai gagar allah ba Allah zai magane shi Allah ya taimake mu Allah ya kare shirye da mu kuma wani guri altabarka wata ala ke ce muna ah, oh ikon Allah abin ya tsaya suna ciyarwa suna cewa muna ciyarwa ne dan Allah li wajhi Allah la nudi minkum wala shukura inna ma nud'imukum li wajhi Allah afwan inna ma nud'imukum li wajhi Allah la nuridu minkum jazaa'a wala shukura mutanen kirki ke in suka bada sun bada ne don Allah ba sa son wani ce ko godiya ba sa so a ce ba sai an yi wani delegate an zo an same su an ce to mun ga abin da kuka yi da arziki an gode Allah ya saka da alkhairi a kawo Fatiha da atakwai su yi ma haji addu'a ake abin da ya taimaka in ba a yi maka haka ba za ka ji daɗi ba to in aka yi maka to an biya ka an gane wannan ko in aka yi maka wannan an biya ka amma fa mu lura abinda nake fada kai mai badawan ka bada da asalin sai an maka wannan ne sannan zaka ji daɗi amma in ka bada ba da wannan niyya ba kai a zuciya ka bada don Allah su waɗanda ka ba din ne kurun kuma suka tasa suka suka yi maka godiya wannan kuma abu ne daban ba kai kasa su ba ko kuma suka tafi suka dinga yaɗa mutane wane ne ya kaza wannan kuma daban ba kai kasa su ba amma abin da ake nema kai da kanka da zaka bada to ka tsarkake zuciyarka ka bada don Allah kai don Allah kurin ba ruwanka ko a ce an gode la nuridu minkum jaza'an wala shukura ko godiya ba masu Allah ka taimake mu kun ga aikin da yawa to nan shi dan yake makale yake samu ya dinga bata mana ladadakin ayyukan mu to kada mu bashi kafa kada mu bashi dama Allah tabaraka ta'ala ka taimake mu Allah ka sa albarka a rayuwar mu abinda makaranta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah tabaraka ta'ala ka sa albarka a rayuwar mu mun gangaro kamar za mu kai ƙarshen surar to kuma na tsaya na ja ku da yawa na ta surutu to Allah tabarka wa ta'ala ya taimake mu Allah ya sa albarka a rayuwar mu in Allah ya so kamar yadda muke faɗi komai ya farko yakan yi ƙarshe duk abin da aka ce an fara to kuma wata za a ce an gama haka rayuwar duniyar take yanda muka fara rayuwar duniyar nan to wata kuma za mu gama ta jiya muke tattaunawa da 'yan kwamiti cewa wannan darasi na tafsir da muke bayan sada tarawihi na cikin wannan watan Ramadan in Allah ya so in Allah ya raya mu zuwa lokacin akwai tunanin ranar Alhamis ta tafi ranar nan ne zamu darasin karshe na shi wannan tafsiri na bayan tarawihi in Allah ya so ranar Alhamis kun ga dan saura kenan yau muna litinin anan muna Lahadi ko kun ga gobe litinin talata laraba to sai mun yi Alhamis in Allah ya so kuma daga nan sai Allah kai bayan sallah inda dama kusan duk sati ma daren juma'a muna ci gaba da wani darasi na tafsiri in Allah ya so dai wannan da muke na cikin Ramadan alhamis ta tafi in Allah ya so za mu dakatar da ban sani ba kwamitin ko sun zauna ko an zauna sun tattauna ko to mun dai kai request din mu lokacin ina jin sun zauna an tattauna haka an zartar to Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa abinda muke karanta Allah ka ba mu ikon yin aiki da shi Allah tabaraka wa kauta ka san albarka a rayuwar mu mana akwai tambaya ne ko babu to to alhamdulillah wa alaikum salam to ga watan da baki ita ce me dangane da zakar fit da kai na'am da kake tambaya akan ta mm masara haka ne malam yake tambaya dangane da karfin da kai da me yafi cancanta a fitar in na fahimci tambayar al'umman mafi yawa gidaje, mu mafi cin shinkafa da taliya amma kuma in da karfin da kai ta zai fitar da masara hakan ya dace ko bai dace ba haka malam yake tambayar ko to tambayar akwai fatoyi guda biyu na malamai dangane da wannan asali dai abin da aka ce a fitar daga cikin mafi yawan abin da jama'a ke ci an fahimci wannan ko to wace jama'ar jama'ar gari ga baki ɗaya ko ko jama'ar gidan an fahimci wannan ko akwai masu ganin jama'ar gidan in gidan nan mafi yawan abincinsu an fi cin shinkafa da taliya a fitar cikin shinkafa da taliya an fahimci wannan ko wa'yansu kuma sun fahimci a jama'ar garin an ka tara jama'ar garin wani abinci ne aka fi ta'ammuli da shi shinkafa ce ko masarar sai ka samu kila masarar ce tafi yawa an fahimci wannan ko to wannan dai abin da aka fi so jama'ar gari wani abinci ne aka fi ta'ammuli da shi an fahimci wannan ko ana fitowa daga cikin shi amma in aka fitar daga cikin wanda yake ya fi tsada to kuma an ƙara samun lada sama da wacce an ƙara samun promotion ɗin lada misali a ce jama'ar gari an fi cin masara dai amma kuma masara ta ɗari biyar ne amma shinkafa ɗari bakwai ne in ka fita cikin shinkafa to ka ƙara samun promotion din lada duk da in ka fita da masarar ta yi amma ka ƙara fitowa cikin shinkafa da kyakkyawan niyya ka yi don kyautata ma waɗanda za ka ba to kai ma sai Allah kyautata maka ina fata malam ya gane an fahimta ko Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa Allah ta barka ta kasa barka ga rayuwar mu kuma ana ai fitar da ita tun ana saura kwana biyu Ramadan domin Annabi sallallahu alaihi wasallam umarci ammi shi wato Abbas ya fitar tirin 28 ko 27 ma ga ga wata ramadan ana ifita watan wannan rana ana ifita kuma ranar idi da safe kafin ta hiya masallaci amma dai ba a so da kai har ƙarshen yinin idi ba fitar ba sai dai in babu ne in babu sai da yamma aka samu ya fitar a lokacin Allah ya taimake mu subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa taqabbal minna innaka antal al-fatih alhamdulillah amin malam